wanda ya daidai da yammaci na sha takwas ga watan takwas shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da tara sha tara ne ga watan? sha tara ga watan takwas kenan kuma <coughs> dan ci gaba da karatun littafin mu'amdatul ahkam wanda wannan shine darasi na takwas jiya idan ba a manta ba mun tsaya karshen babin da yake magana akan wankan janaba ne ko akan taimama yau kuma za mu tashi babul haizi babin da yake magana akan haiz alhaizu wato jinin haila kenan malaiti alhaidu damun ja'alahu Allah ta'ala min rahmatihi wa hikmatihi fi rahimil mar'a shi asalin haila wani jini ne da ubangiji ta'ala da hikimarsa da rahamarsa ya sanya shi a cikin mahaifar mace giza'an dan ya zanto abinci ha ga jaririnta fa iza wada'at lokacin da mace ta haihu ta hawwala ila labanin sai ubangiji ya juyar da wannan jini ya zanto nono da zai rinka fitowa ta maman mace yaro na tsotsa ya sha ligiza'i ha dan ya zanto abincin jaririnta fa'iza iza da gaira hamilin wala murdi' yayin da mace zanto cewa ba ta da juna biyu kuma ba ta shayarwa ba da zazza'i domin hufi a wakatin ma'aluma to da haka sai a samu rarar jini wanda ba ya da amfani shi yasa za ta bukaci duk wata sai ta yi jinin al'ada lihaza yanduru an tahid alhamil ta haka ce da wahala ka samu mai juna biyu tana yin jinin al'ada an gane ku saboda lokacin da ta fara jinin al'ada wato alamar cewa mace tana da ciki shine a daina ganin jinin al'ada dan da zaran ta samu jariri to sai ubangiji ya juyar da wannan jini ya zanto shine abin da yaro zai rinka ginuwa da shi lokacin da yake jariri a ciki haka idan an haifar da shi kuma sai a juyar da wannan jini kuma ya zanto nono wanda zai rinka tsotsa shi yasa waɗansu kake ganin ko da sun haihu kuma ba sa yin al'ada har sai sun daina shayarwa kun gane da kyau to amma akan samu canji daga wance zuwa wance daga wannan mace zuwa wannan mace wa ya ta'allaqu bi khurujihi ahkamun dan haka akwai hukunce hukunce suke da suke da alaka da fitowar shi jinin al'ada din fil ibadat waɗannan hukunce hukunce cikin al'amuran da suka shafi ibada tsantsa wa ha da waninsu kamar yadda zamu gani cikin hadisan da suka zo cikin wannan babu الحديث التاسع والثلاثون حديثي نتلاتين دترا واندسيني حديث فرقو أتكين كتاب الحيض هو باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إن ذلك إرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تهيضين فيها ثم اغتسلي وصلي, وصلي وفي رواية وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي an karbo hadisi daga Aisha Allah shi kare ta a gare ta anna Fatima ta binta Abi Hubaysh lalle Fatima yar gidan Abu Hubaysh sa'alatun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta tambaye annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fa qalat ce da shi inni ustahabu ni kan jini ya zarce da ni a kullum jini nike yi ba ni da waɗansu kwanaki da jini ke tsayawa a jikina fala atuhur ba na ganin tsarki a fa'ada ustala shin zan daina yin sallah kenan shine tambayar da kaiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun sai ta ga jini a jikinta ya fito bata samu tsarkakuwa ba tsarkakuwa shine mada bata ga jini ya yanke mata ba to wannan na nuna kenan za ta yi ta zama diman da'iman ba ita bayan sallah kala sai annabi ce la yace a'a inna zaliki irqun wannan jinin da ke gani na yau da gobe na kullun kullun ba yankewa inna zaliki lalle wannan abin da ke gani irqun jijiya ce ma'ana ba jini ne wanda yake daga cikin mahaifa ba na al'ada da mata suka saba yi duwata wannan jinin ya samu ne sakamakon fashewar wata jijiya da ke kasan mahaifa wannan shine irk wanda idan ta fashe sai ta rinka furzar da zinin ba daga cikin mahaifa yake kai tsaye ba bambancin istihada da haida kenan shi jinin haila daga cikin mahaifa yake kai tsaye jinin istihada ko ba daga cikin mahaifa yake ba idza ikhtalafa al-makhraj la budda an yakhtalifa al-hukm tunda mabubbuga su ta canja kaga hukuncin ma sai yi me sai canja kenan don haka idan jinin haila na wata ya saba yana fitowa cikin mahaifa to sanadiyan fitowarsa kenan ba za ki yi sallah ba ba za ki yi tawafi ba ba za ki yi azumi ba mijinki ba zai sadu da ke ba ba za ki ba za ki ba za ki ba za ki ababen da aka hana ba to shi jinin ishada tun da ba daga nan yake ba to hukuncin wancan yanzu kuma zai canza kenan kun fahimci wannan da kyau da haka da ta ce ba zan yi sallah ba kenan sai annabi ce la inna zalika irqun abin nan da ke gani sakamakon fashewar wata jijiya ce a jika walakin dai salata sai dai yanzu matsalar shine ba za ki iya gane wanne ne kwanakin al'ada ba wanne ne kwanakin istihada duk kullum kina ganin jini sai ce to ga yadda zaki walakin da'i salata da zaki shine ki daina yin sallah qadra al-ayyam qadra al-ayyam allati kunti fiha sai ki daina yin sallah gwargwadon kwanakin da kika saba kina yin haila alal misali kafin wannan matsalar ta faru gare ki kin saba duk wata kwana biyar kike yi al'adar ki ko duk wata kwana shida kike yi ko bakwai kin dai san kwanakin da kika saba yi kafin wannan matsalar ta zo kuma kin saba a wata din idan ya kama wannan kwana biyar ko shida ko bakwai a a goman farko kike yin su ko a tsakiya ne ko a ƙarshe ne duk mace ta san al'ada ta ta wuta wata sasan farkon wata take wata karshen wata wata tsakiyar wata to sai annabi ce da ita yanzu tun da gashi kullun kina ta yin jini ya zaki ki gane wannan haila ne wannan istihada ne jini bai yanke ba ballan tana ki gane haka sai ce to abinda zaki da istalata sai ki daina yin sallah qadra al ayyam allati kunti tahizina fiha gwargwadon kwanakin da kika saba yin haila cikin su idan kin saba farkon kowane wata dama biyar din farko su ke al'ada yanzu kowane wata idan biyar din farko suka zo jini na zuba din nan zaki dauka haila ne da biyar din sun kare kuma ya zo mai kenan ya zama istihaza kenan <coughs> sun maktasili sannan sai ki wanka da wannan kwana biyar sun wuce ko kwana shida sun wuce ko bakwai da kika saba sun maktasili sai kawai ki wanka wa salli ki ci gaba da sallah ko da jinin bai daina zuwa ba wa fi riwayatin a wata riwaya yace wa laysat bil haidati abin nan da ke gani ba haila bace ba da haka yaya zaki fa idza aqbalat al haidatu idan kwanakin hailan ki suka gabato faturki sala sai ki daina yin sallah fa idza zahaba qadruha idan kuwa gwargwadon waɗannan kwanaki ya riga ya wuce faksili an dama sai ki wanke jini daga jikinki wa salli kuma ki sallah abin nufi ki wanke jini daga jikinki ma na ki wanka kenan sannan kuma ki yi sallah an gane ko to sai ma yu'khadhu min alhadith abinda za a iya koya karkashin wannan hadisi na farko alfarqu bayna damil istihabati wa damil haid bambanci tsakanin jinin istihaba da jinin haila fa damul istihabati huwa almutabbit shi jinin istihaba shine jini wanda yake almutabbit na dindindin idan ya zo baya da wani adadin kwanaki da yake yankewa har sai ranar da Allah ya dauke ko aka samu magani da <coughs> aka magance zuwan sa kun gane wa amma mal haizi amma jinin haila kuwa hu waqtun khas yana da lokaci ke bantacce wanda kowace mace ta sai shi wata kwana biyar wata shida wata bakwai haka dai kowace da al'adarta wannan abu na farko da muka fahimta cikin hadisi kenan abu na biyu anna damal istihadati la yamna'u min as-salah jinin hay jinin jinin istihada baya hana mace yin sallah wasa'iril ibadat baya hana mace sauran ibadoji na yau da gobe kun gane da kyau jinin istihaba baya hana mace sallah baya hana ta sauran ibadoji mun fahimci wannan cikin hadisi dan annabi ya ce kwanakin da zaki daina yin sallah sune kwanakin da kika saba al'ada da wannan kwanaki sun wuce sai ki wanka ki cigaba da sallah ko ba haka ba ya zama ko da yana zuwa kenan zaki wanka ki cigaba da sallah kenan ashe baya hana sallah da sauran ibadoji na uku anna damal haid yamna'u min as-salati shi ko jinin haila yana hana yin sallah jinin istihada baya hanawa jinin haila yana hanawa min gairi kaza laha amma ba tare da ramuwa ba ma'ana adadin kwanakin da mace ta yi jinin al'ada na zo mata ba za ta yi sallah ba idan kwanakin sun shuɗe ba za ta raba wannan kwanaki da suka wuce ba kuma shine ma'anar min gani qada'in وذكر ابن دقيق العيد أن ذلك كالمجمع عليه من الخلف والسلف الإمام ابن دقيق العيد يتي ونن مسألة دا أكا فدا نتي واجنا هايلا ينا هانا متين صلى كما كوانكين دا بتين صلى رباب راموا أكنتا wannan abu da aka كالمجمع عليه mujmai alaihi kamar abu ne ma da malaman musulunci sun yi ijma'i a kansa an daga malamai na karshe da kuma na farko da suka wuce baya duk sun yi ijma'i kan cewa jinin haila yana hana yin sallah sannan ba dole bane kuma a ramata illa al-khawarij sai khawarij ne kadai suka safa ya faɗi wannan magana ta cikin littafin ihkamul ahkam sharh umdatul ahkam dan shi da kai sa'id yana da littafin da yawa sharhi na umdatul ahkam mai suna ihkamul ahkam cikin juz'i biyu to su al-khawarij wata kungiya ce ta yan bid'a da suka bullo lokacin sahabbai karshe karshen zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko tun lokacin Ali bin Abi Talib dai karfin su ya bayyana an gane ko annabi yayi isara <coughs> da siffofin su cikin hadisin Bukhari yake cewa mutane ne wanda suke da zafin riko da addini sama da kiba ɗaya daga cikin ku zai raina karatunsa na alkur'ani in ya ga yadda suke karatu zai raina sallarsa in ya ga sallarsu zai rena ibadarsa in ya ga ibadarsu amma suna fita daga cikin musulunci tamfari da kibiya ke fita daga cikin kwari idan an harbata haka manzon Allah ya bayyana yace galibin su matasa ne alamar su kuma zaka ga suna yin kwalkwabo suna aski gashin kansu ba tare da yin ibada ba da haka aski gashin kai gaba ɗaya ba lokacin ibada ba sifa ce da yan bid'a kai hakuri malam ba da kai muke ba ba da kai muke ba na ga ya ji jiki da ya san da kai kuma gashi ba hula ballantana ya sa ya kasa haka annabi sallallahu ya bayyana cikin hadisin bukhari kun gane ko lokacin da mutum ya je aikin haji ko umara wannan ibada ce ka aske gashin kanka ana son kai kwalkwabo gaba daya ko kai sai manzon Allah addu'a yace ya Allah ka ji kan masu aski kansu gaba daya ya Allah ka ji kan masu aski kansu gaba daya ya Allah ka ji kan masu aski kansu sannan kuma sai ce da kuma masu saisaya da kuma masu saisaye din wannan a aikin haji ko kuma kenan ha kuma idan kana da wata larura ta ciwon kai motsa ni ya dame ka aka ciwon kai ya dame ka wannan yasa har sai ka aske gashin kanka wannan ba kai laifi ba haka kawai ka aske gashin kanka wannan to bid'a ne da haka shehu Usman bin Fodi yake cewa asharu fi ra's zina wa tarkuhu sunna wa halquhu bid'atun wa halatun mazmuma yace gashi aka ado ne bare shi sunna ne aske shi ko bid'ati da ko mummunan hali eh an gane ko to dan haka sai a kiyaye kenan to su khawarij suna da zafin addini kwarai da gaske saboda zafin addinin su ma suka dauka habbai a hankali suke tafiya suka kafirta su suka wuce gaba ina ganin ana tafiya a hankali da yawa to saboda wannan zafin addinin nasu sai yasa a cikin aqidar su mace tana al'ada tana yin sallah tana jinin al'ada kuma tana azumi idan ka tambaye su meye hujjar ku sai su ce a cikin qur'ani babu inda Allah ya ce mai haila kar ta yi sallah babu mun bincika qur'ani daga farkon sa karshen sa sai mu ce mun yarda cikin qur'ani ba mu samu nassi da ya fito karara akan haka ba amma ku koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wana cikin bukhari da cikin muslim da cikin ina ne duk za ku ga dalilai ingatattu tamfar farrana lokacin azhar waɗanda ke nuna mace ba za ta yi sallah ba idan tana cikin jinin al'ada ko tana cikin jinin biki to lokacin sai suka ka suka ce shi wannan hadisan ba sai yarda da su ba saboda mai wannan hadisan sun kawo sabon abin da babu shi cikin qur'ani kaga wannan jahilci ne ko sai wannan hadisan sun ci karo da ayoyin alqur'ani duk hadisin da ya ci karo da alqur'ani zamu jefar da shi ko sai wannan hadisan sahabban da suka kawo su ababan tuhuma ne a wurin mu yadda da su ba haka ba za mu karbi hadisin su ba to wannan shine su waɗannan sune alqur'aniyuna na farko yan tasinan farko kenan a tarihi dan su ne farkon wanda suka fara yin tawilin a suka fara cewa ba za ba sai da komai ba sai alqur'ani suka ce aya ɗaya muke da ita cikin alkur'ani da take maganan haila wa yasalunaka anil mahidi qul huwa adha fa atazilu a fil mahidi abinda kawai aya ta ce ku ne santi mata suna cikin jinin al'ada amma bata ce su kuma kasu yi sallah ba to wannan shine bata da yake samun dukkan mutumin da ya kaucewa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu yanda za ka fahimci alkur'ani daidai wa daida sai in ka koma wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu kuma shi hadisi gane cewa wannan hadisi ya inganta wannan bai inganta ba ba da san rai ake wannan ba ba da san zuciya bane ba ka'idoji ne na ilimi da malamai suka gindaya su tun fajarin addinin musulunci farkon wanda ya fara yin ishara zuwa ga ka'idoji na ilimin mustalahul hadis shine Imam Shafi cikin littafin sa Ar-Risala daga baya malamai suka yi ta rubuce rubuce har zuwa yau kan ka'idoji da ake bi wajen karba hadisi wanda kowane hadisi sai an dora shi kan wannan sikele in yayi daidai a karba in bai daidai ba shi karba ba wai kawai da san rai ne zaka ce wannan da'ifi ne wannan ba da'ifi bane wannan ya inganta wannan bai inganta ba <coughs> an gane ko to wannan khawarij duk da su sun riga sun wuce da sunan kungiya khawarij amma tunanin su da akidar su kuma nan suna yaduwa cikin al'ummar musulmi amma da salon yan kalakatu waɗanda suke galibin su gardawa ne wanda suka karanta qur'ani kadai ba su karanta ilimi ba za su dauka babu wani hujja a duniya sai qur'ani ba ruwan su da hadisi yamma kuma irin yan bokon da suka tasirantu da rubuce da rashar khalifa wadan kasar misra da ya je ya rayu a amurka yana da rubuce-rubuce da yake yadawa kuma galibin yan boko wadanda suke son addini amma ba su yi karatun addinin ba su kan ɗauki irin wannan tunanin su ware daban suna yin wata irin sallar su daban suna yin juma'a su daban duk suna ganin sauran musulmai kafirai ne akwai irin farfashin su a nan maiduguri akwai su a kaduna akwai su a abin nan a kano to Allah da tsare mu da haka dai wannan tunani na cewa mutum qur'ani kadai zai rike ba ruwan shi da hadisan manzon Allah kuskure ne kuma yana kai mutum zuwa ga ramin halaka wannan kuma shine khawarijanci na hudu yana daga cikin alamomin su waɗannan khawarij kaga ko mace tana cikin al'ada za ta yi sallah yana daga cikin alamomin su kuma inkarin ceto yana daga cikin alamomin su kuma inkarin dukkan ashratu sa'a da annabi ambata alamomin tashin kiyama kamar saukowar annabi isa kamar bayyanan mahadi kamar kaza kaza kaza kaza kaza duk waɗannan alamomin sun yi inkarin su yana daga cikin alamomin su inkarin azabar kabari dan suna ganin duk wannan ya saba wa hankali an gane ku su na farkon al'aqlaniyun ne suna kafa hujja ne da hankali su kyale shari'a to rubuce-rubuce su sun yadu cikin abubuwa da dama a zamunan musulunci da yake to an yi ta samun rubuce-rubucen su gwargwadon yadda gwamnati take goyon bayan su ko rashin goyon bayan su akwai gwamnatocin da aka kafa na musulunci waɗansu suna goyon bayan yan bid'a don haka sai su taimaka wannan tunani na bid'a ya yadu akwai wanda ba sa goyon bayan sai su rushe wannan kuma ya wuce haka aka yi ta har ya zuwa yau to shi yasa kuma kasancewar musulmai suna cakuɗa da juna dole akwai barbarar tunani wannan yawa wannan tunani ya tallata wannan tunaninsa ko ta hanyar rubuce rubuce ko ta wata hanya daban shi yasa sai ga mutum ahalu suna ne amma yana da'awa zuwa ga irin wannan da'awar ba tare da ya sani ba an gane ku khawarij komai suna daukar shi da zafi babu wani abu da ake tafiya da shi a hankali a cikin tunaninsu to kuma annabi ke cewa shi wannan hankali a shi wannan addini addini ne matin mai matukar karfi fa aughilu fihi bi ko bi a hankali cikin sa yace dukkan wanda ya dauke shi da tsanani to sai addinin ya gagare shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yake tajaddadawa sahabbansa da yake turawa kira wani wuri yake cewa yassiru wala tu'assiru innama bu'istum muyassirin wa lam tub'asu muassirin ko kuma muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisansa duk yana dan kar mutun ya abin da su dan shi shi dan wuri guda biyu yake bukata dan adam wuri na farko sakaci idan ya samu kai rago ne to sai ya bude maka kofar sakaci kai ta sakaci da addini wuri na biyu kuma wuce gona da iri in ya samu kai mai himma ne to sai ya bude ma kofofi na wuce gona da iri sai ka wuce inda ake bukata ka tsaya shi yasa suke cewa wala taghlu fi fi shay'in min al-amri waqtasid kila tarafi qasd al-umuri zamimu kada ka zurfafa cikin al'amari kuma kar ka ragwance kai dai ka tsaya tsaka tsakiya haka ake bukata abu na hudu anna da annal mustahaba allati ta'rifu qadra adati haydha tahsabuha ko tahsubuha na tahsubuha wato ita mai istihaba wadda take gane kwanakin al'adarta to za ta kirga wannan kwanakin na jinin al'ada sun matattasilu badan qiraiha da zaran kwanakin sun wuce sai ta yi wanka litakuma lituqaw <coughs> ya tuhriha bil ibadat domin a cikin kwanakin da suka rage ko da jini na zuwa tunda na istihaba ne za ta ci gaba da yin ibadojinta allati ta al ha'id irin ibadojin da da da lokacin take al'ada take ta su kun gane ko wato mai istihada kullum hukuncin da zaka bata shine da can kafin ki fara wannan jini na dindindin kwanaki nawa kika saba yin al'ada ta ce kwana biyar ce to kowane wata da kin zo kwana biyar din da kika saba yi da sun wuce shi kenan sauran kwanaki ko da jini bai wuce ba sai ki yan wanka sai ki ci gaba da sallaki illa iyaka duk lokacin da kika zo zaki yi sallah sai ki kunzugun ki toshe kofar da jinin ke fitowa dan kare ya bata jiki kina sallah kamar yadda waɗansu hadisin daga ba za su yi bayani na biyar annad dama najisun yajibu gasluhu yace ce mun fahimta a cikin wannan hadisi jini na jasa ne ya wajaba a wanke shi a ina muka fahimci wannan cikin hadisi da annabi yace an ki dama ki wanke jini ga barin ki wannan ya nuna jini na jasa ne to sai dai faɗin sa cewa jini na jasa ne gaba ɗaya ba tare da bayani ba wato akwai <coughs> nau'i na kusuri a ciki saboda ba dukkan jini ne ke zama jasa ba jinin haila na jasa ne jinin istihaba ma na jasa ne haka jini na nifas na biki shi ma na jasa ne kun fahimta da kyau amma jini na dabbar da ya halatta a ci kamar rago kamar shanu kamar awaki kamar kaji wannan jinin su ba na jasa bane ba haka jini da yake fitowa daga jikinka kai dan adam sakamakon jin ciwo ka ji rauni jini ya fita daga jikinka har ya bata tufafin ka ko ya shiga a wani wuri na jikinka wannan duk ba jisa bane ba kun fahimci wannan da kyau duk maganar da kuka samu cikin maganganun malamai da ke cewa jini jisa ne jinin dan adam lokacin da ya fito daga jikinsa din nan to wannan ba magana ce ingantacciya ba ingantacciyar magana shine jini ba jisa bane ba in dai na dan adam ne wanda ya fito daga jikinsa sawa'un raunin sabo ne ko rauni ne wanda ya kwan biyu jinin na fitowa kila tare da wari da ruwan kurji duk ba jisa bane ba wannan a shari'a musulunci za ka wanke shi a jikinka kawai don kasancewa datti amma ba don ya zama na najasa ba an fahimta nan da kyau dalili akan haka sahabbai sun tafi wani yaki ko wata tafiya cikin dare sun sauka a masauki sai suka kyale wani suka ce kai gadin mu yi barci idan an jima kuma za mu tashi kai ma kai dan dana barci yana cikin barci abokan adawa suka zo a baya yana kai tsaye yana gadi abokan adawa suka zo lokacin suka zo ya tashi yana kiyamul laifi yana cikin sallah aka harbe shi da kibiya a nan gurin ya cire ta ya jefar ya ci gaba da sallah aka sake harbo ta daga nan ya cire ta ya ci gaba da sallah jini ko ina da ya gama ba an da yake sallar ka ba ta yi ba inda suna da fahimtar cewa jini din nan najasa ne zai yi najasa ta bata jikinsa kuma ya ci gaba da sallah haka to kaga wannan dalili ne mai karfi ya sau nawa sahabbai ke jin raunuka a wajen yaki su zo gida su yi jiya jini na zuba jikin su su je masallaci su yi sallah annabi bai taba cewa sallar ku ba ta ba Abdullahi dan Mas'ud ranan wata idi ya zo ya kama raƙumansa ya yanka da dabbobi ya gama jikinsa duk da jini aka ce kada ka mata salati kada ka mata salati lokacin azhar kawai sai ya shiga haka bai wanke jinin ba cikin sallah haka sallar sa ta yi ko ba ta yi ba Abdullahi dan Mas'ud ne ba <laughs> abdullahi dan mas'ud ne cikin sabiqun al abu na shida annahu la yajibu ala al-mustahadati takraru al-ghusli li kulli dukhuli waqti salatin ba wajibi bane ga mai istihada ta ce za ta maimaita wanka a kowane lokacin sallah wato ita mai istihada wadda jini yake zuwa mata dindindin dangane da lokacin sallah idan yayi yaya za ta yi akwai al'amura guda biyu da hadisin annabi ya nuna za ta yi akwai kuma na uku da waɗansu malamai suka fahimta ƙarƙashin hadisin ɗaya daga cikin matan annabi kamar yadda za mu gani nan gaba al'amura guda biyu da za ta yi imma duk lokacin sallah ta yi alwala ko da an yi azahar da ita ta yi alwala ta yi azahar la'asar ta yi tana da tabbas ɗin wani abu bai faru ba daga cikin al'amuran da ke warware alwala in la'asar din ta sai ta sake maimaita alwala haka in magariba ta yi haka in isha'i ta yi wannan shine hukuncin ta kowace sallah sai ta mai alwala shi yasa waɗansu malaman idan suka zo babin nawaqidul wudu sai su kawo damul istihabati shi ma yana warware mai alwala mai shi kenan in dai ta gama sallah yanzu to wata sallah idan ta zo sai ta sake alwala kun gane wannan to wannan shine hukuncin da zaka baiwa matar da take istihada kullum abin da zake lokacin sallah dai ki tabbatar kin je in kin gama wata bukata ki ta tilas kin yi to ki ki sa wani abin da zake tare jinin yake hana ki fitowa abin da dai mata suka saba suna amfani da shi kenan ki alwala ki sallar ki illa asar ta haka in magarba ta haka wannan abu na farko kenan abu na biyu shine idan azhar tayi ba za ta sallace ta ba sai ta bari sai la'asar ta zo sai ta yi wanka irin wankan da ake na jinin al'ada sai dai niyyar sa nan gurin wankan istihaba ne kawai idan ta yi wankan sai ta sallaci azhar da al'asar din a haɗe idan magariba ta yi ba za ta sallace ta ba sai ta bari sai isha'i ta shigo sai ta hada su kuma sai ta yi wanka ta hada su ta sallace su lokaci guda idan asuba ta yi ta yi kaga ya zama kenan kullun sau za ta yi wanka to uku dan za ta hada azhar da al'asar ta hada magariba da isha'i kun riga kun san dai tariqatul jam'i ba wai ta sallace su gaba daya ta sallace wannan ta yi sallama ta take ta yi ta sallace wannan sai annabi ce inda za ta yi wannan to shi na kuso ta yi inda za ta yi wannan haza ajabul amrai amrai da ilayya kamar yadda hadisi za mu gani nan gaba ina kyautar sai kila zai kawo hadisi waɗannan ababe guda biyu duk tabbatattu ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mai istihada za ta yi abu na uku da malamai suka fahimta karkashin hadisin ummu habiba kamar yadda zai zo nan gaba shine cewa kowace sallah ta yi mata wanka idan an zo zahar ta yi wanka ta yi sallah idan zo la'asar haka magariba ya asubahi haka to wannan ba nassi ne daga bakin annabi ba dan haka waɗansu malaman ba sa ɗaukan sa sai suke fahimtar cewa wannan fahimtar umma habiba ce ijtihadin ta ne to shi yana cikin masu wannan ra'ayin dan haka sai ce annahu la yajibu alal mustahabati ba wajibi bane ga mai istihada takrarul ghusl li kulli dukhuli waqti salati maimaita wanka lokacin da lokacin sallah ya shigo na bakwai zakara ibn daqiq al-eid anna qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam faksili anki dama wa salli ibn daqiq al ya yace karshen hadisin nan da muka karanta yanzu annabi yace faksili anki dama ki wanke jini ga barin jikinki wa salli ki sallah mushkilun fi zahir wato zamu ga ya dan rikitas li'annahu lam yuzkur al-ghusla dan bai ambaci wankan janaba ba ya ambaci ta wanke jini kawai wala budda fihi badan qida'i ayyam al-hayd min al-ghusli lalle ne ko idan aka ce kwanakin nan na al'ada sun wuce to sai ta yi wanka sannan ta yi sallah din wal jawabu sahih yace amsa ingantacciya da ya kamata a fada game da nan anna hadhihi riwaya wa in lam yuzkar fiha al ita wannan riwaya da muka karanta yanzu duk da ba ambaci wanka cikin ta ba fa hiya lahu lalle ta kunshi wannan wanka din li wurudihi fi riwayati al-ukhra as-sahiha dan kasancewar wanka din an ambace shi a wata riwaya daban kuma ingantacciya allati kala fiha wadda annabi ya faɗa cikin ta yace tasili ay a riwayar farko ba ya faɗi wannan kafin mu zo fi riwayati yace walakin dai salata qadra al-ayyam allati kunti tahizina fiha thumma ightasili ya ambace wanka din kenan الحديث الأربعون حديثنا أربعين أتكلم عن اللتافي كم a أو النبابي an Aisha radiyallahu anha an karɓo hadisi daga Aisha Allah shi kare da gare ta anna umma habiba istuhidat sab'a sinin ummu habiba ta gamu da larura na jinin istihaba har tsawon shekaru bakwai فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi an zalik game da haka fa amaraha an taktasila sai annabi ya umarce ta ta wanka fakana. tagtasilu ta kasance tana yin wanka ga kowace sallah maganar sa cewa fa amaraha an taktasila sai ya umarce ta ta yi wanka me yake nufi kwanakin da kika saba al'ada da sun shuɗe ki yi wanka sai ki ci gaba da ki to sai da wannan ta riga ta gama jinin jinin al'ada ya wuce kenan ko sauran ya zama istihada ko to fa kanat taghtasilu ita kuma sai ta kasance tana yi wanka da kullu sa'atin ga kowane lokacin sallah daga cikin salloli biyar din nan an gane ku to wannan me yake nuna mana cewa dai wannan hadisi da wancan wanda ya wuce kusan ma'anarsu a zahiri take abinda ka fahimta a can shine kuma abinda wannan ke tabbatarwa Karin bayani a cikin wannan shine kasancewar za ta yi wanka ga kowane a lokacin sallah to shine malam sai ikhtilaful ulama ikhtilaful ulama fi ghusl almustahabati mustahabati li kulli salatin hal yajibu aula malamai sun yi sabani dangane da abin da ya shafi wankan mai istihaba a lokacin kowace sallah wajibi ne ko ba wajibi bane fa zahaba ba'dhum ila wujubihi wani sashi na malamai suka ce tilas ne amalan bi ahadith waradat bi zalika fi ba'd sunan dan saboda wani hadisai da suka zo a cikin sunan da suke tabbatar da haka wa zahaba al min as-salafi da yawa daga cikin malamai cikin salaf magabata wa minhum ali daga cikin su akwai ali ibn abi talib wa ibn abbas wa aisha wannan duk cikin sahabbai ne wal khalaf da malaman da suka biyo baya wa minhum al a'imma daga cikin su akwai waɗannan jagororin al'umma abu hanifa wa malik wa ahmad ila adami wujubihi mazhabin imam malik da abu hanifa da ahmad bin hanbal suka ce ba tilas bane ba mustadillina bil bara'at al asliya suna kafa hujja da cewa asalin wankan ba a cewa wajibi ne sai in akwai dalili amma in ba dalili ba za a tilasta mace ta yi ba wa huwa an al-asl adam al-wujub abinda ake nufi da al al asliya din kenan al asl adam al-wujub asali abun ba wajibi bane ba da haka ba a iya tabbatar da wajibin sai an samu hadisi wa ajabu an ahadith al-amri bil ghusl duk hadisan da suka zo suka yi umarni da wanka malaman nan sun bada ansa game da wannan hadisai da cewa annahu laysa fiha shay'un sabit su a wurin su ba abin da ya inganta cikin waɗannan hadisai amma akwai malaman da suka inganta wannan hadisai kuma yana kyautata sai shine mazhabin Imam Shafi cewa mai istihada za ta iya wanka ga kowace sallah to wannan dai al'amura guda uku shine abin da aka bayar da zabi biyu malamai duk sun amince daya aka samu sabani tsakanin jumhur da kuma sauran malaman da basu su abin nan ba kun gane da kyau wa guslu ummi habibati li kulli salatin wankan da ummu habiba ta rinka yi ga kowane sallah lokacin da take cikin kwanakin istihada innama huwa min indiha wannan ijtihadin ta ne laysa amran min annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba umarnin annabi bane balaha gare ta fi kulli salatin cewa kowace sallah ta yi mata wanka wa innama amruha bil wa innama amaraha bil ghusli faqat annabi ya umarce ta da wanka ne kadai wato na isnawa haila kenan kama huwa fi riwayati sabita kamar yadda ke cikin riwayoyi tabbatattu وذكر ابن دقيق العيد أنه ليس wala الصحيحين ولا أحدهما أنه أمرها بالاكتسال kulli salatin ibn da kikil idi sai cikin bukhari da muslim ko cikin bukhari kadai ko muslim kadai babu inda annabi ya umarce ta cewa ki yi wanka a kowace sallah kasancewar babu cikin bukhari in ya zo a cikin sunan ai magana ta riga ta kare abin da ake magana da hadisi shine inganta idza sahal hadisu fa huwa mazhabi to kaga anan gurin inda waɗanda suka ce a yi wankan suna nan su ma suna da ansa da za su bayar amma shi wannan malamin yana tare da waɗanda suka ce ba lallai bane ba don haka kawai ya kawo wancan dalilin ya kyale yana ganin wannan dalilin ya riga ya gamsu ba sai amma za su iya cewa to shikenan tunda kun ce annabi bai umarce ta sai ba amma ga ya tabbata ta hanyar riwaya da kuma kunya da ita tana yi inda kuskure ne kuma da an sanar da annabi ya hana ta haka da ko ba to da an yi wahayi ga annabi ya hana ta kuma waɗancan hadisai gaskiya akwai magana a kansu da akwai hadisan da suka nuna da annabi ya ce ayi to Allah ya kawo yin sabanin da dangane da inganci ko rashin inganci ina nesa da littattafai na yanzu ballantana in samu damar komawa gare su don haka abin da ke cikin nan kawai ke karanta an fahimci wannan ma yu'khadhu min ya ya ce abinda mu iya fahimta cikin hadisin wujubul gusli alal mustahadati inda intihai iddati ayyami ha. tilas ne mai istihada ta yi wanka lokacin da kwanakin al'ada suka wuce mata sai ta yi wanka na al'ada kenan sauran kuma ga abin da za ta yi can hadi wal arba'un hadisi na arba'in da ɗaya an aisha ta radiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min ina'in wahid kilana junubun fa kana ya'muruni fa attaziru fa yubashiruni wa ana ha'id wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu wa ana ha'id Aisha take cewa kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na kasance ina yin wanka ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min ina'in wahid da bokiti ɗaya ko ƙwariya ɗaya ina kamar da muka faɗa tun shine duk abin da ake zuba ruwa a ciki dan ayi amfani da shi bokiti ne roba ce ko ma me zai ansa sunan ina matakan ruwa na amfani musamman wanka ita da annabi suna yin amfani da wannan guda da kila na junubun tace kowane ɗaya daga cikin mu yana cikin janaba wa na suna wankan janaba kenan fa kana ya amurni fa attaziru annabi ya kasance yakan umarce ni fa attaziru sai in sanya izari izar shine dukkan zanen da zaka daura a kogonka yakan umarce ni sai in daura zani fa yubashiruni ba wai lokacin wankan ba wannan wata jumla ce daban fa fa yubashiruni sai ya rungume ni wa ana ha'id arhali ina cikin kwanakin haila abin nufi duk da an ce idan kana haila ba za ka kusanci matarka ba kusantar da aka hana ka ita ce kusanta ta nufin ka sadu da ita amma ta hanyar ku zauna kan shimfiɗa ɗaya ku kwanta kan shimfiɗa ɗaya ku rufe da mayafi ɗaya ka taba jikinta ta taba jikinka duk wannan babu laifi an gane ku ta ce kawai abinda annabi ke idan ina cikin haila ya so ya zauna tare da ni ko ya kwanta tare da ni wajen kwanciyar barci sai ya sa in daura zani ta yadda zan rufe abinda ke tsakanin cibiya zuwa gwiwoyi kenan ko sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta da ita a haka ya amfana dukkan bangarorin jikinta a matsayinsa na mijinta saduwa ce kawai babu amma wannan ya halatta ko da ana cikin kwanakin al'ada wa kana yukhriju ra'sahu ilayya annabi ya kasance yana fito min da kansa wa huwa mu'takifun alhali yana cikin itikafi a masallaci fa aghsilhu sai wanke masa kai wa ana ha'id ni ina cikin kwanakin haila a lokacin me ke faruwa ga gidan Aisha ga masallaci akwai kofa wadda annabi ya bude kawai daga dakin Aisha sai shiga masallaci ko daga masallaci shiga dakin Aisha sai ya ji kamar kansa ya dame shi ko zafi ko nafi yana son ya dan wanke kansa sai ya wa Aisha magana yana daga cikin masallaci ba zai fita ya je can wurin ta ba sai ya mata magana sai ta dauko wani bokiti ko wani roba da ruwa a ciki sai annabi ya bi kansa haka ta rinka sa masa ruwa ta wanke masa kansa ta jika masa kansa ji daɗi ta taje masa kansa alhalin tana cikin kwanakin al'ada shi jikinsa na cikin masallaci ita kuma bangaren jikinta yana ina yana ɗakin ta ma yu'khadhu min al irin abin da zamu iya koya cikin wannan hadisi na hukunce hukunce na farko jawazu ikhtisali al ne min ina'in wahid halaccin masu janaba su biyu su yi wanka da bokiti daya ma'ana suna amfani da shi su biyu tsakanin miji da mata ko wankan janaba ne ko ba na janaba bane bai halatta ku shiga wanka kai da matarka na biyu jawazu mubasharatil ha'id fi ma dunal al-farj halaccin mutum ya shafi jikin mace fi ma donal farji a inda ba farajinta ba wato saduwa da ita ne ba zai ba amma ko ina a jikinta dan ya shafi jikinta lokacin da take cikin kwanakin al'ada a matsayin ta na matarsa wannan babu laifi wa anna badanaha tahir kuma mun fahimta cikin wannan hadisi ashe jikin ita mace din mai tsarki ne duk da tana kwanakin al'ada domin da jikinta ba tsarki za ta taba annabi ba za ta taba annabi tun da lokacin shi yana itikafi a masallaci lam hulla fihi najasatun najasa ba ta nasuwa cikin jikinta ta bita bi haidi hawai kawai dan tana haila na uku istihbab libusi hal izar waqt al mubashara wato mustahabbancin cewa idan mace kina cikin kwanakin al'ada mijinki ya so yayi wasa da ki to zaki sanya dan tofi ko ki sanya skirt ko ki sanya zani da zaki daura a jikinki wannan mustahabbi ne waqtal mubashara lokacin da mutum zai rungumi matarsa yayi wasa da ita tana cikin kwanakin al'ada mustahabbi ne ba tilas bane ba saboda me yake mustahabbi akwai hadisin da annabi ke cewa isna'u kulla shay'in illa nikah duk abin da kaga dama kai da matarka in ban da saduwa to kaga nan gurin bai cewa ba ko daga gwiwa zuwa cibiya din bai iyakance maka abin da bai haramta maka ba abin da ya haramta maka guda ɗaya shine saduwa da iyalinka wai me hikimar annabi yayi wannan wato kullum waɗanda ba su fahimci addinin musulunci ba ko abokanan adawar da suke so su zargi addinin musulunci sai su kalaci wani abu guda ɗaya sai su munana wa musulunci da shi to kaga ma annabin nasu kenan gashi yana wasa da mace yarinya yar karama abokin adawar musulunci zai iya faɗa haka sun rubuta irin wannan sai ka gan mace tana cikin kwanakin al'ada ma an hana shi ma amma wai duk da haka sai ya wasa da ita sai ya rungume ta to wanda bai san musulunci ba sai irin wannan magana ta roɗe shi in yana son ya kare musulunci yana son musulunci amma bai fahimci shi ba ta fuskar karatu sai ya ga cewa to irin wannan hadisan ba gaskiya bane ya karyata su dan a huta dan kar turawa su damu ko ba haka ba amma wanda ya fahimci addinin musulunci ya san wannan abin da annabi yayi ba wai kawai yayi bane dan shi moriyar kansa yayi ne dan ya ba mu lasisi mu tunda duk abin da ya shar'antawa ne ba wai shi ne ya zaku da ya mace ba ta yadda kwanakin al'ada ma sun masa tsawo ya kasa jurewa har yake wasa da ita yayi ne dan ya shar'anta mana mu amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai jure ba yoyewa matansa ta waye gaba ɗaya ma wata ɗaya ya musu yaji me ya faru ballantana wannan tana al'ada ba ga wacin tana nan ba ta yi kuma kai aka wajen sa rabon kwana amma nawa ba wajen ta <laughs> turji man tasha'u min hunna wa tuwi ilayka man tasha wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayk zalika azana an taqarra na zuwa karshen aya ubangiji ta ala ce wadda kaga dama ka kira wuta wadda kaga dama ka kyale ta rabon kwana ba tilas bane kan annabi in ya zaba ya ce a nan dakin zai zauna dindindin shikenan an zauna in ya ce a'a a zan zauna shikenan an zauna haka lokacin da Aisha take rigima kan wannan da aya ta sauka ta faɗi wannan tace lalle ubangiji ma kawai abinda da kake so shi yake faɗa maka sai duk abinda kake so kawai sai ubangiji saukar da nasu ya halatta maka sallallahu alaihi wa sallam tare da haka annabi na son yayi adalci tare da haka annabi na son yayi adalci sallallahu alaihi wa sallam to kaga a ce maganar cewa wai sha'awa ce ta saya wannan ba haka wani ba yayin da dai shar'anta abu na biyu wanda shi yafi wannan fitowa fili shine asalin su a aqidar yahudanci idan mutum na cikin kwanakin al'ada ba a cin abinci da ita ba a shan ruwa da ita ba a zama shin fada da ita kai gida ɗaya ma waɗansu ba sa zama da ita da ta fara al'ada sai a kore ta tafi gida sai ya yanke ta dawo to annabi ya zo da addinin da zai saba wa yahudanci sai ya kai matuƙa wajen mu'amala da ita don ya rushe tsanar da yahudawa suke wa mata lokacin su da don ya nuna addinin sa akwai sadadawa akwai kyakkyawan mu'amala tsakanin mace da mace ba addinin yahudanci bane wanda duk wata sai an kore ki gidanku tsawon kwanakin al'adar ki shine tsawon kwanakin da miji zai kore ki gidanku ki je sai kin kare ki dawo to annabi duk yana wannan dan ya nuna mana yadda zamu rayu da mata dan nuna mana yadda zamu rayu da iyalin mu dan nuna mata su ko masu kima ne a cikin addinin musulunci in ba haka ba ita yarinya ta haka tare da haka amma annabi haka yake sallallahu alaihi wasallam dan ya tar'anta ruwa zai sha wani lokaci idan Aisha ta sha sai ya karba kuma daidai inda ta sa bakin ta sai ya sa bakin sa a wajen duk wannan tatayiban li khatiriha da ita ta ji cewa kai lalle miji na fa ba dama ce ne a wajen sa sallallahu alaihi wasallam kuma kai ma dan karka gama wani dan karamin fir'auna a gida haka ake haka ake karka zama ka ka zahafa da yawa kashi za ta guguwa na mai karɓi kashin ba tsoka ka jiki shi ma ya sa bakinsa a wajen ya guguye wannan kashin duk wannan dan nuna kyakkyawan mu'amala tsakanin mutum da iyalinsa amma ya kasance kai ba mamma kyakkyawan mu'amala tsakaninka da matarka ai kai ma ka san baka kyauta ba a san waɗansu haka suke ba a fira da mace ba a tattauna da ita sai dai kawai in bukatar ta tashi ta gani in ko baya da bukata da ita shikenan wai gida in mutum zai shiga wai gani yake wai faduwa ne ya sallama ai shi mai gida ne baya sallama sai dai ya gyaran murya <laughs> wai dan me zai sallama wannan bai dace ba ko alama koyarwar addinin musulunci Allah cewa hunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وعاشروهن بالمعروف ku zauna tare da su tare da kyautatawa ku mu'amalanci iyalanku tare da kyautatawa in ma kun ga wani abin da ya ku haushi tattare da su to mai yiwa ko iya kin abu a zuciya amma kuma Allah ya sanya alheri wanda ku ku sani ba boye ma'ana abin da kuka kidan sai ku yi hakuri ku lallashi zuciyar ku yadda kai kake kin wani abu tattare da ita ita ma tana kin wani abu tattare da wa da kai sai kai hakuri ta jure kai me yasa ba za ka yi hakuri ka jure ba amma mu inda ba mu adalci duk mu muna buƙatan a cika mana tip amma ba ma son mu bayar da wancan kuma tip yanzu ko saurayi ka samu wanda ba taɓa yin aure ba yana zuwa masallaci yana kiyamul laili Allah ya arzuta shi da abin al ya me kike sai ai ina son mai addini mai kiyamul laili mai kaza mai kaza mai kaza sai ya tara dukkan siffofi wajen guda goma ko sha ɗaya sai ya zube ya ce ki ka'ida sai kenan ita ce matar da zai aura ta yi boko ta yi islamiyya ta haddace ko izu goma ta haddace suratul bakara tana salatu duha tana wane ne duk ya har hada ya aji to a dawo gefe guda kai ma in ta ce ni ma bana so sai mai kaza sai mai kaza sai mai kaza sai ka samu baka cika sharuɗan ta ba ko ba haka ba kai kana so sai ta cika sharuɗa to kai ka cika sharuɗan ta baka cika sharuɗan ta ba da ta samu wani bangare mai muhimmanci sai ta hakura da sauran kai ma idan ka samu bangare mai muhimmanci sai kai me sai ka hakura da sauran amma in ka ce dukkan sharuɗan ka sai ka cika sai sun cika game da mace to ba za ka yi aure ba nema abin da ya fi muhimmanci in ya samu sauran ka lallace kanka garin ka ba ka wanka kuri annabi ke cewa kada mummune ya ki mummuna in ta ba shi haushi sakamakon wata ɗabi'ata to so nawa ta faranta masa da waɗansu ɗabi'u haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in ta musguna ma nan bangaren tuna wani bangaren ai ta saka dariya wani bangaren ai ta faranta maka ne wani bangaren ta mayar da kai kamar wani sarki a gidanka to wancan bangaren na kyautatawa sai yayi belin wannan bangare na munanawa amma ka ce kai ɗari bisa ɗari ka maka laifi ka maka ba daidai ba ba zai taɓa yiwuwa ba tunda da dai aka halitteta. ta daga kashin haƙarƙari to dole ka same ta a karkace annabi ce daga kashin hakarkari aka halice ta jikin dan adam gaba ɗaya babu inda yafi lankwasa irin kashin haƙarƙari yace duk wanda yake son ya yi amfani da shi ya amfani da shi a sa in yace sai ya mikar da shi to zai karye to haka mace take hiya dhila'ul auja'u lasta tuqimuha ala inna taqwim ad dului inkisaruha atajma'u da'afan iktidaran ala al-fata alaysa ajiban da'afuha wa iqtidaruha Allah ne fa ita mai rauni ce kai kuma kana son sai ta yi karfi mai rauni ta fuskar tunani mai rauni ta fuskar jiki mai rauni ta kowane bangare kai kuma so kake ta zama mai karfi ta kowane bangare jikinsa ba a tsammanin za ta diga a cikin masallaci amma da mai haila da mai jinin biki ko an hana su diga ne dan jin tsoron mai kar jinin ya diga a cikin masallaci ya zanto sun sanya mai kenan na a cikin masallaci tunda su jinin na tare da su a lokacin kun gane wannan wadda yawanci haka waɗansu malaman suka faɗa amma zance mafi inganci shine na farko dai mai janaba dan ya shiga masallaci bai laifi ba dan ya shiga masallaci bai laifi ba sawa'un ya shiga ya wuce ne ko me dai bai laifi ba dan da mai janaba da kafiri wanne ne yafi muni kafiri lokacin da aka kawo sumama ibnu usal wani shugaban kafirai ne da annabi ya tura masa dan aike da sakon musulunci ya kama dan aiken ya kashe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle duk inda aka ganshi a kawo mun shi hayyan aw mayyitan sai sahabbai suka ci karo da shi ya dauko a yaransa da mutanansa za su tafi aikin haji irin da na larabawan jahiliya da suke yi sai suka zargo shi cikin fursunonin yaki suka kawo annabi da aka kawo shi sai annabi ya ce a daure shi a cikin masallaci aka zo da shi cikin masallaci aka daure shi jikin gwafa ko fila daga cikin filas cikin masallaci aka daure shi a annabi ya zo sami shi ce su mama menene ra'ayinka me zaka ce yanzu ga abin da kai mana ga abin da kai mana ce ah to me zan ce annabin Allah in dai ka kashe ni to ka kashe wanda ya cancanci a kashe shi dan ni ma na yi kisa in ko kace ka yafe mun to ai dama ba sababan kai ba farau bane ka saba ya wa mutane <laughs> sai annabi ya murmushi sai ya tafi kyale annabi da kansa daga sai ya a dauko abinci a kawo masa aka dauko abinci aka kawo masa sa uku a daura a masallaci kafiri ne to mai zanaba fa yanzu nan daure wannan a cikin masallaci kwana uku gaje a masallacin annabi sai ka ce mai zanaba ba zai shiga masallaci ba ma'ana hatta hadha al-kafir fi hali kufrihi min al-junub hal yakunu zalik to me zai faru kenan bayan kwana uku sai manzo Allah ya sake shi tafiyar sa yace an yafe ma sai ka an yi tafiyar ka abin ya daure masa kai matuka ya fita bayan garin Madina yaga kai irin wannan karamci sai ya zo kawai ya kalma shahada ya shiga musulunci to mahallin shahid dai gashi dai kafiri ne kuma an daure shi cikin masallaci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 ثم نبته فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق to kaga kenan dan mai janaba ya shiga masallaci bai laifi ba bina na lahazal qawl kuma irin tambayoyin da mutane ke yanzu ba mu iya gyaran lantarki ba sai muka nemo wani kafiri ya shiga masallaci ne ya gyara yayi laifi bai laifi ba ba mu yi laifi mu da muka kira wuce zo gina masallaci ko zo gyara masallaci ba wani laifi da kai shari'a musulunci an fahimci wannan da kyau illa iyaka ita mai haila da mai jinin miki ya kamata su yi kunzugun ma'ana su sanya wani abin da zai hana jinin al'ada din fita wannan shine zance mafi inganci amma mu ce haramun ne kaulan wahidan haka wannan dalilin na wannan hadisin kadai ba zai nuna haka ba tunda da gowa sai annabi ya hana sai mu ce haka amma ita ta tsaya daga waje ta ce miko kanta kuma ta iya yiwa ya tsaya daga cikin ce ga kai na ki wanke amma dai ba hana sai bai laisa nasan fit tahrim wa inma yultamas ko yutalammas minhu ko mu min ra'ihatu tahrim lakinnahu laysa nassan fi zalik abu na shida ibahatu mubasharati hal ashiya ratbatan aw yabisatan ita mai jinin haila tana cikin kwanakin haila ya halatta ta taba abubuwa waɗannan abubuwa da za ta taba ko danyu ne wanda yake mai lema jikinsa ko kuma busasshe duk in ta taba dai ba ta fata ba za ta iya dafa maka abinci za ta iya maka girki za ta iya maka komai tana cikin wannan kwanakin an gane ko tun da gashi wannan ta taba jikin annabi kuma amma gashi na itikafi kuma ba ba nuna akwai laifi ba wa min zalika ghaslu sha'ri wa tarjiluhu daga cikin abin da zata iya wa mutum zata iya wanke ma gashin kanka zata iya taje ma gashin kanka kuma na bakwai annal mutakifa idza akhraja rasahu min al-masjidi la yu'addu kharijan minhu mai itikafi idan ya miko kansa waje ko ta wando ko ta kofar masallaci to ba a kirga cewa ya fito daga cikin masallaci har yanzu yana ciki kenan tunda jikinsa yana ciki an gane ko wa yuqasu alaihi ghayruhu min al-a'dha banda kai duk abin da ya fito da shi wa ma ba a kirga shi ya fito matakar dai sauran jikinsa na cikin masallaci kamar ya miko hannunsa waje har yanzu yana cikin masallaci bai fito ba ko ya mika kafarsa waje duk wannan daidai yake da kai yuqasu alaihi ghayruhu min al-a'dha idza lam yakhruj jami'u ko idza lam yukhrij jami'a badanihi idan bai fitar da dukkan jikinsa ba الحديث الثاني والأربعون حديثنا أربعين دبيو عن عائشة رضي الله عنها قالت kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yattaki'u fi hijri wa ana ha'if fa yaqra'u alquran aisha tace manzon Allah ya kasance yattaki'u yana kishin gidawa fi hijri akan cinyoyi na wa ana ha'idun alhali ina cikin haila fa yaqra'u alquran ya rinka karatun alqur'ani annabi dan tayar da kai haka a jikin yana karatun qur'ani sallallahu alaihi wa sallam mala dangane da hijri ko kai ce alhajru ko alhijru dukkan lugabi ne a larabci akwai shi ma yu'khadhu min al-hadith abinda za a fahimta cikin wannan hadisi na farko jawazu qira'at ƙur'ani fi hijr ha'iz idan ka kwanta jikin matarka tana cikin kwanakin haila ba laifi dan ka karanta qur'ani li'annaha tahiratul badani was dan tufafinta masu tsarki ne haka jikinta ma ana kirga shi masu sarki wannan jinin al'ada hukunci ne kawai na biyu tahrimu qira'at al-qur'ani ala haramcin karatun al ga mai haila wannan abin da yayi da'awa ɗaya ne daga cikin maganganun malamai akhdhan min tawahhum imtina'il qira'ati fi hijr al-ha'id qala hubul daqiq al-id wato badi ne na lungu kwarai da gaske ibn daqiq al-id yayi wai yanzu cikin wannan hadisin aka fahimci cewa ce haramun ne mai haila ta karanta alqur'ani ta ina aka fahimci wannan yadda bayani yake maganar Aisha cewa annabi na kwanciya a kaina ya karanta Qur'ani wai suka ce ta faɗi haka ne don mayar da martani ga masu zaton cewa in ka kwanta jikin mai haila ko ka kishin gida da mai haila ba za ka karanta qur'ani ba dan ita bai halatta ba a karanta karanta to kai ma in ka kwanta bai halatta ba to wai sai ta kawo wannan hadisi don bambance tsakanin mai karantawa da ita mai haila amma gaskiya al'amari wannan ba wannan wannan yasin zan bai kai da ake bukata ba saboda akwai hadisin muslim ko bukhari da yake cewa annabi hadisin aisha da kanta take cewa annabi ya kasance na ambatan Allah a kowane hali yake allah fi kulli ahyalihi yana ambatan Allah a kowane hali sai malamai suka ce kowane hali ma'ana da halin janaba da halin da ba na janaba ba doka wajen karfafuwar najasa ko karfafuwar kari da najasa a da da da jinin biki da jinin al'ada da janaba duk girman su daya ko ba haka ba ba wanda ya kuni girba ma jaza li haza jaza li haza ma lam yujuz li haza lam yujuz li haza tunda ya halatta har kana cikin haila ka karanta har kana cikin janaba ka karanta alqur'ani to mai haila mai halatta karanta yazkurullaha fi kulli ahyani ina fata an fahimta dan haka zance mafi inganci shine mai haila za ta iya karanta qur'ani mai janaba zai iya karanta qur'ani mai biki za ta iya karanta qur'ani maganar cewa illal ayata wa nahwaha sai aya ɗaya da makamanciyar ta auzu dan neman tsari magana ce ta ijtihadin malamai duk ijtihadin da ya dace da daidai lada biyu wanda kuma bai dace da daidai lada daya kuma abin da ya samu kace qur'ani wato su malamai inda inda aka sami tangarda din bambance tsakanin dukkan qur'ani da wani bangare na qur'ani in dai ka halatta mata karatun aya ɗaya ya zama wajibi ka halatta mata duka in ko ka haramta duka to ya kamata ɗayar maka yi ne haramta. domin aya ɗaya mai ce yanzu da nace wa minan layli hajjar bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda menene wannan qur'ani qur'ani dukan qur'ani qur'ani ne aya dai ma qur'ani ne sura dai ma qur'ani don haka wai sai su dauka cewa wai inda za a kawo qur'ani ke idan ka cire suratul fatiha to wannan bangaren da ya halatta mace ta taba dan ba'dul qur'ani ne laysa kullul qur'an to dan Allah zan tambaye ku mutum da ya yarda da dukkan qur'ani gaba ɗaya sai wannan aya ɗayar da kuka halatta mai janaba ta karanta ko mai halatta karanta litta'awul sai bai yarda da ita ba ya zo musulmi to me bambanci tsakanin aya da fika wai me yasa aka zargi yahudu dan sun kafircewa littafin su gaba daya a wani bangare suka kafircewa wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabila sai Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan Allah ta fato minun bi ba'dil kitabi wa takfuruna idan ka dauka taba alqur'ani da janaba ko da jinin haila ko da jinin biki wulakanta qur'ani ne dan haka sai kace kar a wula kamar ka ce to kar ku wulakanta shi duka amma ku dauki aya ɗaya kawai <laughs> kamar ka ce kenan ya zama tufka da warwara wato waɗannan dalilai ne da sauran malaman suke faɗa wanda suka ce za a iya tabawa dalilai ne ko masu ƙarfi za a gansu kaljibalin su subutan wa muda tamfar duwatsu kafaffu wanda ba za ka iya ture su ba a to ya za ka yi da wannan dalilin da Allah in dai kuka ce ya halatta ta karanta aya daya to ya halatta ta karanta dukkan qur'ani an fahimta ku in aka ce bai halatta ta karanta ne mata wannan kuma wata magana ce daban dan haka ka ganin maganar sa cewa mace ba za ta karanta alkur'ani ba idan tana cikin kwanakin al'ada wannan ba a sallama masa ba الحديث الثالث والأربعون حديثنا أربعين دعوك عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة معاذة تاتم بي عائشة كي wai mai yasa ita mai haila take rama azumin da sakamakon jinin haila dinta amma ba ta rama sallolin da suka wuce ta me yasa aka bambance fa qalat sai Aisha tace a haruriyatun anti shin ke ma yar garin harura a ce fa qultu mu'aza tace sai nace lastu bi haruriyatin ni kan ba yar garin harura a bace ba walakin as'al tambaya kawai nake yi menene sirrin Aisha ta faɗi wannan magana khawarij dangan da muka yi bayanin su a baya wanda muka ce annabi ya ce za ku rena sallar ku in kun ga tasu za ku rena kaza kun ga tasu farkon lokacin da suka yi wa Ali ibn Abi Talib tawaye sun je wani kauye ne mai suna Haraura can kusa da garin Kufa suka kafa sansanin su da rindunan su dan ya ka sauran musulmi suka ce kowa ya ta sai su to shi yasa duk wanda aka ya dauki akida irin tasu sai a ce huwa haruri wato dan garin harara ne shi yasa da ta zo ce wai me yasa mai haila za ta yi kaza ba za ta yi kaza ba to Aisha tana da masaniyar ashe su khawarin suna halattawa mai jinin al'ada ta yi me sallah ta yi kaza ta yi kaza sai ta ce a haruriyatun anti ke ma wannan yar bid'a ce yar khawarin ce ko bai ce ce lasu bi haruriya a a ni kam Allah ta riga tari da saran shuka ba cikin su nake ba lasu bi haruriyatun ni kam ba haruriya bace ba walakin ni as'al ta ce kawai tambaya nake walakin as'al faqalat sai Aisha ta ce kana yusibuna zalika fa nu'mar bi qada'i sawmi to in dai tambaya kike gashi kana na zalika jinin al'ada ya kasance yana samun mutum lokacin annabi fa nu'mar bi qada'i sawmi sai umarce mu cewa mu rama azumin da ya wuce wala nu'mar bi qada'i sala amma ba a umartar mu cewa mu rama sallah an gane ko ma yu'khadhu min al-hadith abinda za a iya fahimta karkashin wannan hadisi annal haida taqdi siyama wala taqdi sala mai haila azumin da ya wuce ta za ta rama shi amma sallah ba za ta rama ba li anna salata tatakarraru kullu yawmin khamsa marratin dan ita sallah tana maimaituwa a kowane yini har sau biyar fa hiya ibadatun mustamirra da haka ibada ce mai zartewa wa yahsulu min i'adatiha wa qada'iha mashaqqatun aidan sannan idan aka ce sai an rama ta to wannan zai haifar da wahala kwarai da gaske na biyu an da takarirar nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ummatahu ala shay'in yu'addu min as-sunnah idan annabi ya tabbatar da mutanansa sahabbansa kan abu to ana kirga wannan abu cikin sunnar annabi dan Aisha bata ce kaza sai tace an yana samun mu lokacin a da can sai a umarce mu da kaza ba a mu da kaza waye ke umarta su kenan annabi sallallahu alaihi wasallam na uku al-inkaru ala kulli man sa'ala su'ala ta'annutin wa mujadala a sai ya kamata ya inkari ga dukkan mutumin da ya tambaya tambaya ta ta'annufi tambaya ta'annufi wadda ba an kake nema ba yar kure ka zo yi to malami ya kamata ya ladabtar da kai a irin wannan hali in ya fahimta ka daga gare ka wa mujadala ko tambaya ta jayayya duk malami na iya ladabtar da irin wannan wani dan bida aka turo shi wata rana da wata mas'ala irin tara banga nan kasan galibi malaman bid'a ilimin luga irin na gida din nan su wace ce maqamatul hariri da wane ne da wane ne da kuma ilimin fiqhun mazhabar malikiyya haka suna kokarin su karanta shi sosai to kullun so ga ahlus sunna tsammani suke baka san wannan ba kai da an taba ka aya da hadisi ne to saboda haka bari su tambaye ka fiqhu sai ya zabgo wata tambaya cikin babun fiqhu wanda an riga an saba fadin ta a soro dama ana alfahari da ita ya zabgo ta da na tashi bashi ansa sai na ba bashi ansa da larabi. sai ya rasa kuma yadda zai dara ina kin ba shi ansa da Hausa sai na ba shi ansa da Larabci tana nan cikin babin rabon gado wani lokaci ba faɗe ta in karba fita daga cikin abin da muke ciki ku yi hakuri to ji bai sani ba matsalar gaba ɗaya ma a wanda sun wake ta a wake saboda haka da na faɗa masa da larabci bai sai na sake kawo masa ita kuma a waken ta yadda take to to wani lokaci mutum na da irin wannan saboda irin wannan ranar kai mai da'awa zaka gaba da irin wannan yan kalubale wanda ko malamin sa ya faɗa masa ya zo ya ce idan ka je ka tambaye shi kaza na hudu <laughs> tabayyinul ilmi liman talabahu lit-ta'allumi wal istirshad bayyana ilimi ga dukkan mutumin da ya tambaye shi domin neman sani ko domin neman shari'a idan mutum ya tambaye ka tambaya ta neman shari'a sai ka kokari ka bashi ansa burgurne abin da ka sani na biyar kaunul ha'iz la taqdi salata li ajalin mashaqqa kasancewar ita mai haila ba za a ce ta rama sallah ba dan saboda akwai wahala ciki min al adillati allati taqarrar tuqarru al qa'idatu al islamiyya al amma wannan yana cikin dalilan kenan da ke tabbatar mana da wannan ka'idar ta musulunci ga mamiya cewa al mashaqqatu tajlibu at-taysir innal mashaqqata tajlibu at-taysir abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi